A yanzu haka dai, ‘yan Najeriya sun fara bayyana ra'ayinsu game da sabon muƙaddashin shugaban ‘yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris. da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nada a cikin wannan mako. A nan jihar Naijama gwamnatin jihar ce ta fitar da wata sanarwa da ke ta sabon mukaddashin shugaban 'yan sandan murna. To sai dai duk da wannan murna, kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa, ya ce akwai ƙalubale a gaban sabon muƙaddashin shugaban 'yan sandan a daidai wannan lokaci. Ƙalubalen shi yanzu kamar yanzu a nan arewa, kagan lokaci ne da ya shigo yanzu akwai kidnapping, akwai masu kore shanu, waɗanda ke tada ma mutane hankali. Akwai lokaci ya shigo ne lokacin da kaga ji yanzu manomi ne da, da masu kiwo suna yawan cin faɗaice-faɗaice. To wuraren nan ne muke son in Allah ya bashi iko ya juya fuskan shi ga 'yan fashi ga 'yan kore shanu ga 'yan kidnapping amma zai aiki taka rawa jama'a su yi farin ciki a ce eh lokacin zamani shi lokacin da ya aiji ai 'yan sanda an canza 'yan agaji da ke taimaka ma jama'a tare da sanya idanu domin tabbatar da tsaro a lokacin taron jama'a sun ce sun yi maraba da sabon mukaddashin shugaban 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris. To amma shugaban agajin Izala a Najeriya injiniya Mustapha Imam Sitti ya ce suna da roƙo ga sabon mukaddashin shugaban 'yan sandan kamar yadda ya mani ƙarin bayani ta wayar salula. babban abin da muke roƙo ko muke kira ga ainihin sabon inspector general na 'yan sanda ya yi shine mai da hankalinsa a kan abin da ya shafi tsaron nan bayan haka cin hanci da rashawa ana zargin ya yi yawa a cikin 'yan sanda to wannan ma ya yi maganinsa ya sa ido don maganinsa aiki wanda ake sanya 'yan sanda suna tsayawa a kan titina su tsaya su mai da hankalinsu a akan binciken abubuwan hawa da ainihin mai jama'a suke tafa da shi domin akan samu miyagu waɗanda suke tsallako hanya su biyo hanya 'yan sanda na kallon su ana basu su naira ashirin naira hamsin sai su wuce da miyagun makamai su shige gidajensu da shi su je su yi barna lallai shugaban 'yan sanda ya mai da hankalinsa akan wannan. Da dama daga cikin masana harkokin tsaro a Najeriya dai sun ƙara janyo hankalin shugabannin 'yan sandan da su yi ƙoƙarin tantancewa tare da yin binciken ƙwaƙwaf a aikin ɗaukar sabbin 'yan sanda da ake yi yanzu a Najeriya domin gudun ɗaukar kara da kiyashi a tsakanin jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Najeriya.